yayi yayi sai da kawo mara liya wannan kawo gata to bari mu ƙara gyara na ɗin ko ya kawo gyara can ƙarshen abokin yanzu yawa ta kama

我来星期一应该是我正在讲